بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan gujiya ta tabbata ga Allah ubangijin talatai kai komai mai cikakken iko wanda ya raya mu a cikin wannan yammaci na litinin sha biyu ga watan rajab hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya dari da daidai sha hudu fabrairu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya Allah ya ƙara ya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani guda wanda ke nan ba talatin da tara yakubu avenue daura daga lajima road angwari miji a kaduna a wannan kasa ta mutu najeriya muna gudanar da cikin wannan littafi mai tarin albuka أحكام الجنائز وبدعها نشف محمد ناصر الدين الباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة إن مكفانا أشافي أهلي دا أشرين دا أكو أكفشن حديثا دا مالا يقورو mana na nuni kan haramcin yi wa mushiriki sallah ko addu'a idan ya mutu ko mutum wato ya mutu yana bokanci ko kuma mutum munafiki ne wanda ne sababu nuzulil aya da hadith sababu wurudul hadith in munafiki ne kuma munafincinsa na kudiri ne wannan mutumin ba a tsayawa a kabarinsa kuma ba a roƙa masa gafarar Allah sa'annan kuma ba a halattan jana'izarsa haka shi ma mushriki haka ma mutumin da yake kafiri ne ko kuma musulmi ne da ya yi ridda Allah ya kiyashe mu to ya mutu ba za ka ce Allah ya ji kansa ba kuma ba za ka roka masa gafarar ubangiji ba kuma ba za ka raka gawarsa zuwa makwancinsa ba a jirin gwanan karatun wannan littafi wannan shine majalisi na saba'in da uku za mu tashi daidai ga abdamala yake cewa wa an aliyin radiyallahu anhu qala hadisi daga aliyu bin abi talibin Allah ya kara yadda a gare ta ya ce sami'tu rajulan ya tsaffiru li abawaihi wa huma mushrikan fakultu ta tsaffiru li abawaika wa huma mushrikan kala alaisa kadi tsaffar ibrahimu li ajihi wa huwa mushrikun kala fa zakartu zalika lin nabiyi صلى الله عليه وآله وسلم فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجهيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله tabarra'a minhu inna ibrahima la'awahun halim hadisi daga ali dan abi talib Allah ya kara yadda a gare sa yace sami'tu rajulan yastaghfiru li abawayhi naji wani mutumi cikin sahabbai yana roƙa wa iyayensa gafara wa huma mushrikan alhali iyayen nan guda biyu nasa mushrikai ne ba su mutu a cikin musulunci ba sun mutu suna bautan Lata da uzza da manata da hubal saboda haka sai na ji shi yana roƙa musu gafara fa qultu ali bin abi talib Allah ya ƙara yadda a gare sa yace sai na ce tastaghfiru li abawayka wa huma mushrikan yanzu kana roƙa wa iyayenka gafara alhali mushrikai ne kaga shine asali kenan asali in dai mutum mushriki ne ba roƙa masa ne gafarar ubangiji mushriki kafiri munafiki ba za a roƙa masa gafararsa ubangiji ba to a lokacin mun karanta wa'ancan hadisan na baya sai magana akan abu talib ko baban wa kenan ali bin abi talib to ga wani sababu nuzul wanda ya sha daban da wancan wanda yana nuna mana sai malam ya ce Ali bin Abi Talib sai ce masa faqala alaysa shi wannan mutumin sai ya ce wa Ali bin Abi Talib alaysa qad istaghfara Ibrahim li abawayhi wa huwa wa huwa mushrik wa huwa mushrikun yace alaysa qad istaghfara Ibrahim li abihi wa huwa mushrikun ashe annabi Ibrahima ba ya roƙa wa babansa gafarar ubangiji ba kuma alhali mushriki bane qala ali bin abi talib yace fa zakartu zalika lin nabi sallallahu alaihi wa sallam sai na gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa akwai cikin sahabbai fa wanda iyayensu sun mutu mushrikai amma fa suna roƙa musu gafarar Allah ba wane na ji shi yana cewa Allah ka ji ɗan babansa Allah ka ramshi da mahaifiyarsa kuma mushrikai ne da na mai magana shi kuma buɗan bakinsa kuwa sai ya ce min kai ga annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam khalilur rahman ya roƙa wa babansa gafarar Allah kuma babansa mushriki ne kaga cikin da ke ciki ai a lokacin da annabi Ibrahim ya ce sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya ai baban bai mutu ba ko kuma ai ya halatta baka iya rokawa mahaifinka gafara in ba musulmi bane kafin ya mutu idan Allah ya gafarta masa ya karba ai zai kintsa masa a musulunta to shi annabi Ibrahim baban ya gayawa da'in ga sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya ni annabi Ibrahim zan roƙa maka gafarar ubangiji na saboda shi ya kasance mai amsa addu'a ta ce kuma mai karɓa a gare ni kaga anan baban na yana da rai amma da tafiya ta yi tafiya falamma ta bayyana lahu annahu aduwwun lillah barra Aminu. lokacin da ya bayyana ga annabi ibrahim babansa fa makiyin allah ne number one sai sai ya barranta daga mahaifin an gane to shi ne wannan sahabi shi fikon da ya ɗauka daga cikin wannan ayar zalika lin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ali bin Abi Talib ce sai na gaya wa manzon Allah sai na ga wani Wani yana roƙawa babansa da mamansa gafara kuma mushrikai ne na mai magana ya ce ai ga annabi Ibrahim ya roƙawa babansa gafara kuma babansa mushriki ne sai Allah ya warware wannan shubha shine ce fa nazalat sai Allah ya sauko da wannan aya ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ما كان للنبي أي واقع النبي صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا حككم وأن لسك إيماني سوما حكا أن يستغفروا للمشركين أشي سروقا وون كافر ولو كانوا أولي قربى ko da wannan mushirkin ɗan uwansu ne na jini min ba'di ma bayyana lahum bayan ya bayyana gare su annahum ashabul jahim wannan mushirkin ɗan wuta ne kaga ba zai yiwu mazala ya roƙa masa gafara ba kaga ayat ta sauka ta samu sababu nuzul guda biyu sababu nuzul na farko gawa Abu Talib sababu nuzul na biyu gawa ga wannan sahabin da ya ce ya kafa hujjar cewa ai ga annabi ibrahim ya roƙa wa babansa gafara an gane kaga a cikin a siyakin ayar ai ba a ce baban annabi ibrahim ya mutu ba a lokacin ayar da ke cikin suratu maryam ne kaga sai ya ce a razibin ta an alihati ya ibrahim yanzu kana kyamatan alloli na ne ya kai annabi ibrahim A in lam tantahi la arjumannaka wa hajurni maliya in baka daina aibanta alloli na ba in ji baban zan sa a jefe ka kuma ka kaurace min zuwa wani lokaci bana kaunan ganin ka babansa ke gaya mai sai ce sa astaghfiru laka rabbi ni annabi ibrahim zan ci gaba da roƙa maka gafarar ubangiji na kaga ai yana da rai kenan ko kaga shi fikihun da wannan sahabi ya fitar wannan kafar kawai da yace astaghfiru laka rabbi alhali wancan kaga yana da rai wannan kuma ya mutu to dan a warware wannan fahimtar ga wannan sahabi da kuma al'umma manzon Allah ka cokaftin sai Allah ya saukar da wannan aya a karo na biyu don a warware wannan shubha sai ya ce wa ma kana istighfaru ibrahima kaga kaman amsa ne ga wannan fikirin da shi wannan sahabin ya fitar a ƙarƙashin wannan aya cikin suratu maryam sa astaghfiru laka rabbi sai Allah ce wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi istighfarin da annabi ibrahim yake roka wa babansa bai zama komai ba illa an maw'idatin wa'adaha iyahu ya kasance istighfarin a bisa wani alkawali ne wanda shi annabi ibrahim ya yi wa babansa shine sa'astaghfiru laka rabbi zan ci gaba da roƙa maka gafarar ubangiji na zuwa wani lokaci innahu kana bi hafiya saboda shi ubangiji na ya kasance mai amsa addu'a ta da bukatata saboda haka zai amsa min shi yasa zan ci gaba da roƙa maka amma ne alamma ta bayyana lahu annahu aduwwun lillah lokacin da ya bayyana ga annabi Ibrahim cewa babansa fa makiyin Allah ne tabarra minhu sai annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya barranta da mahaifinsa ya daina roƙa wa mahaifinsa gafara ya daina wato kwaɗayin cewa ya musulunta saboda ya gane cewa wannan ba zai taɓa musulunta ba an gane shi ne an mawu'idatin wa'adaha iyahu wannan shi yi wa babansa falamma ta bayyana lahu a lokacin da ya bayyana ga shi annabi ibrahim annahu aduwwun lillahi babansa makiyi ne na Allah Tabarra minhu sai ya barranta daga babansa ya dena masa wannan addu'an da yake roƙa masa gafarar Allah inna ibrahim lallai shi annabi ibrahim la'awahun halim mutum ne mai kankan da kai ga Allah kuma mai juriya da haƙuri akan dokar Allah kaga wannan yana nuna maka daraja da matsayi na annabi ibrahim sa'annan kuma an warware wannan shubaha da wannan sahabi ya samu akan wannan ayar sa'astaghfiru laka rabbi kaga saukar ayar ta zama dalili guda biyu to kenan a ka'ida in an zo fassara ayar a wancan sababu nuzul din kadai za a kawo ba za a kawo wancan kuma za a kawo wannan sai a ba sai a fitar da fikihu kamar nan da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake fadi in an zo fassara aya in za ta ɗauki ma'ana saboda sama da ɗaya biyu uku hudu biyar kuma kowanne daga ciki bai ci karo da maganar Allah ba dokar Allah to dole ne ne fassarawa ya fito da wa'annan ma'anonin guda biyar ɗin baki ɗaya dukkan su Allah ke nufi ba guda ɗaya ba kaga yanzu akan aya ɗaya an samu dalili nawa guda biyu na saukan ayar na farko an saukar da ita akan Abu Talib shi kaga mushriki ne an gane kuma Allah ya ce kada a ƙara tsayawa abuwan an saukar da ita akan wato Abdullahi bin Ubay bin Salul an gane eh kenan wancan aya ta cikin suratul tauba wannan kuma an saukar da ita ga Abu Talib sannan kuma aka saukar da ita a ta dalilin wannan sahabi yace yake roƙawa babansa gafara kuma alhali baban ya mutu a matsayinsa na mushirki malam yace akhrajahu an-nasa'i wannan hadisi imamu an-nasa'i ya rawaito sa ya fitar da shi a cikin sunan al-kubra sa mujallad na farko shafi na 286 haka imamu tirmidhi shine cewa tirmidhi a cikin jami'in sa mujalladi na biyu shafi na 120 wa hassanahu kuma imamu tirmidhi yace hadisi ne hasan jaririn وابن جرير حكى إمام ابن جرير الطبري شما يبدأ حديث أتكم wato tafsirinsa mujalladi na goma sha ɗaya shafi na ashirin da takwas haka hakimin mai sabobi a cikin mustadrak nasa mujalladi da biyu shafi na ɗari uku da talatin da biyar wa ahmad haka imamu ahmad ma ya fitar da wannan hadisin a musnadinsa ya zo a hadisi na da ɗaya. kuma ya zo hadisi namba ta dubu ɗaya da 1085 wasiyaqu lahu siyakin wannan hadisin da muka karanta yanzu malam ce Imam Ahmad ya rawaito sa isnaduhu hasan isnadin wannan hadisi shi ma hasani ne wa qala al-hakimu imamu hakiman nai sabori abu abdullah ya ce sahihul isnad isnadin wannan hadisi ingantacce ne ba wafaqahu zahabiyu imamu zahabi ya amince da shi ya dace da shi akan cewa hadisi ne sanadinsa ingantacce kultu imamu nasiruddin albami Allah ya ji kansa da rama yace wa hadha al-istighfar wannan istighfarin da wannan Allah ya hana innama huwa ma hakahu Allah ta'ala fi awakhir surati Ibrahim anhu Allah ya shi kayanto da wannan magana ne a ƙarshe-ƙarshen surati Ibrahim daga annabi Ibrahim cewa rabbana gfir li wal walidayya wal mu'minina yawma yaqumul hisab ya Allah rabbana fil li wa liwalidayya ya ubangiji ka gafarta mun iyayena walil mu'minina da kuma mu'minai yawma yaqumu al-hisab ranan da za a tsayu don a yi wa mutane hisabi kaga a ƙarshe ƙarshen wato suratu ibrahim lokacin da annabi ibrahim ya addu'a ga makka ya faɗi wa'annan addu'a to shi sai yake fahimtar wannan addu'ar yana nufin bayan ya mutu ne wa qad zakara al na anna hadha dua minhu kana ba'da wafati abihi da yawa daga cikin malaman tafsiri sun ambata cewa wai neman gafaran nan da annabi Ibrahim yayi wa babansa ya kasance bayan mutuwar baban ne wa ba'da hijiratihi ila makkata. kuma bayan hijirar da yi ne zuwa makka kai ya shahadu da zalika siyaqul ayat dalilin da sa yawancin malaman tafsiri suka fassara shi a haka suka ce siyakin ayar tunda a lokacin da yake daidai wajen wato minane bayan ya juya baya ne wannan adda suka ce to lokacin ɗansa annabi Ismail ya bar sa da mamansa hadar a wajen safa da marwa shi ne suka ce allati da fi akhiriha ha ayatul mazkura wanda a ƙarshenta siyakin nan ya zo ne a ƙarshen aya wanda aka ambata rabbana firli walidayya wani wa na mu'minina ya yaqumul hisab sai ce wa zalika sai suka ce to bisa wannan bayan yanbaghi an yakuna tabyinul mazkur fi ayatul istighfar ya kamata a ce wannan bayanin da aka ambata ya zo ne a cikin aya ta neman gafara innama kana ba'da wafati abihi cewa ya kasance ne bayan mutuwar babansa aiban kana zalika bi i'lanillahi ta'ala iyahu kuma wai a hakan bayan Allah ya san cewa babansa ya mutu faqadi akhraja Ibnu abi hatim bi sanadin sahihin. imamu Ibnu abi hatim ya fitar da isnadi ingantacce kama qala suyuti kamar da imamu suyuti ya faɗi fil fatawa mujalladi na biyu shafi na 419 an ibn abbas radiyallahu anhuma qala daga abdullahi ɗan abbas Allah ya ƙara yadda a gare su da mahaifinsa ya ce ma zala ibrahimu ya li abihi hatta mata annabi ibrahim bai gushe ba yana roƙa wa mahaifinsa a har sai da ya mutu ma mata a lokacin baban ya mutu ta bayyana lahu annahu aduwwun lillah kaga fasarin can kenan ya fito ko sai ya bayyana da annabi Ibrahim cewa babansa makiyin Allah ne falam yastaghfir lahu magana ya wuce sai bai ƙara roƙa masa gafarar ubangiji ba amince wannan kaga turjumanul Qur'an ya kawo wannan bayani amince wannan kenan wancan ma'anar da yawa daga cikin malaman tafsiri suka ɗauka a daidai ba ne saboda yanzu ba za ka ce ai da yawan malaman tafsiri sun ce ai bayan ya mutu ne a ga asali an gane tunda kuma an samu asali kuma daga sahabi sahaban nan kuma turjumanin qur'an abdullahi bin abbas kuma madrasatu ahli makka wa hum ajra nas bi tafsir alquran muta makarantan mutanen makka wanda sun fi kowa sanin tafsirin qur'ani dan a lokacin an samu makarantu guda uku daga su ne duniya ta yadu badar alil madina makarantar mutanen madina bai bin ah, bini ka'ab da ɗalibansa sannan madarasatu ali makka abdullahi dan abbas da ɗalibansa sannan madarasatu ali kufa abdullahi dan mas'udin da ɗalibansa an gani duka malamai sun yi itifaki wanda suka fi kwarewa a ƙur'ani da tafsiri madarsa su ƙali makka su ne ɗaliban abdullahi ɗan abbas amince wannan to kuma ga tafsiri nan an same shi daga abdullahi ɗan abbas akan cewa wannan maganar annabi ibrahim bai gushe yana roƙa wa babansa gafara ba amma lokacin da baban ya mutu sai ya bayyana gare shi cewa babansa ba musulmi ba ne Allah ne sai ya daina roƙa masa gafara kaga alwala'u wal bara'u kenan an gane shi sa a cikin suratul mumtahina yace au mumtahana yace a ah, yace wa baban lokacin da baban yake annabi ibrahim yake kwadaitar da baban illa qauli ibrahim li abihi la astaghfiranna laka wama amliku laka min allah min shay sai rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al kaga shi ma ya faɗi ko sannan ka koma na cikin surati maryam idan ka daga ka hada shi da wannan na cikin surati ibrahim sai fito maka bayani fili cewa falamma ta bayyana lahu annahu aduwwun lillah wani lokaci ta bayyana lahu ba'da wafati abihi bayan babansa ya mutu sai ya tabbatar da cewa wannan fa ba musulmi bane sai ya katse sai dai na roƙa masa gafara kaga daman yana da rai shine zai roƙa masa gafara amma tun da ya mutu ya tabbata ba musulmi bane sai dena wannan shine fiqhu tafsirin wancan ayar ko abarra minhu qala an-nawawi rahimahullahu ta'ala imam an-nawawi Allah ya ji kansa da rama sai yace fil majmu' a cikin al-majmu' bi sharh al-muhazzab mujalladi na biyar shafi na 144 zuwa 258 yace as-salatu 'ala al-kafiri imam nawawi ya ce yin sallah ga kafiri bi ma'ana ka roƙa masa gafara ce masa sallah والدعاء له بالمغفرة roƙa masa gafara haramun ne haramun ne kafuri ka roƙa masa gafara. ina ba fata gani abin da kake yi ya kamata ka tarbiyyar da zuciyarka kuma wa'anda kuke mu'amala da su ka nuna musu cewa kai addininka ba abin da bai taɓa ba na rayuwarka kana me yasa ba kai kaza ba sai ka ce addini na ce ni Cike nan. ka huta ko amma in ka ce a'a kana so kai pleasing din su wallahi ba za ka iya pleasing din su ba kuma Allah zai fushi da kai idan Allah ya fushi da kai za sha haka ba za ka sha ba to gara ka tarbiyyatar da zuciyarka ha wane baka ce kaza ba yace eh addini na ya hana yi ha kai wannan a addini na ne daga qur'ani an gane daga qur'ani Allah ne ya ce ka da yi ai kowa ya san darajar addinin sa ko ka rike naka nima rike na kana an zauna lafiya amma kada ka ce a ah, kana so kada mutane su ce you are too rigid kai fundamentalist ne kai kai fanatic ne kai islamist ne kai waye waye waye saboda haka bari ka yi dan kai pleasing din su wallahi abin da za ka yi za su taba yadda da ba. kawai ka tsaya a dokar Allah ka zauna lafiya ni gini ya ce kada in ba zan yi ba amma duk wani abin da ba wannan ba gini ya ce in yi amma ban da wannan kenan sai ka huta duk ranar da wani abu irin wanne ya faru za ce a ah, no count that one shi kenan ka huta kuma ba wanda zai dinga expecting wannan daga gare ka Allah ka shirye da mu malam yace da nasil qur'ani wal ijma' imam an-nawawi yace da nassi na qur'ani da ijma'i na malaman musulunci haramun ne wani ba nasari ko wani ba yahude ko wani ba majuse ina fata an gane ya mutu ce mai Allah ya ji kansa ko mai bautan wuta ko mai bautan sa ko mai bautan gopal ko mai bautan krishna ko mai bautan mai kallolin nan da ake bautatawa yace kultu imam nasir bin albani ce, wa min zalika daga nan fa'alamu khata'a ba'ubin musulmi na al Za ka gano kuskuren wasu daga cikin musulmi a yau min at-tarahumi wat-taraddi ala ba'd al-kuffar wajen rokawa wasu kafirai ya wato rahamar ubangiji da kuma yaddan Allah haka ga musulmi yana cewa mai so rest him in perfect peace sai ya kara perfect ma ko kai magana zai ce ah no no no no no just sai nuna ma shi dan boko ne ya waye sai baka yi boko ba ina ba ta gane to kaga wannan ba daidai bane malam yace wa yuksiru zalika fi min ba'd ashab al-jara'id wal majallat yace wannan na faruwa ne da yawa daga cikin masu aikin wato journalist su ne masu aikin jarida da kuma majallu su ne za ka gawai wane ya mutu ya kira wani shugaban wani ƙasa wanda arne ne kila ma mai nuna kiyayyarsa ga addinin musulunci sai ka ji an ce an gama da labari sai ka ji an sai ce maka mai sorar fahim buddhist kuma yana musulmi ai aiki ba hauka ba ne ko akwai ka'ida da za ka yi in ka zo aikinka duk abin da ya saba wa addinin ka to aikinka kada ya saka ka yi shi saboda addinin ka na sama da aikin ka idan Allah ya kwace aiki akwai wanda ya isa kama aikin babu saboda ka kama dokar Allah kamar yadda ya maka wannan ni'ima Allah ya shirye ta ne yace wala sami'tu ada ru'asa'il arab yace wallahi naji wani daga cikin shugabannin larabawa al-ma'rufina tadayyun wanda aka san shi cewa wai yana da ma addini ya tarahamu ala stalin kai stalin ne ya mutu yana cewa wai Allah ya ji kansa ashiyu'i kuma dan gurguzu ne communist ne kaga shi bai ma yadda da me Allah ba ko dan jari hujja ne kawai ko ai communist ne, ko jari hujja yace allazi huwa wa mazhabuhu min ashaddi wa a'ada al'addin, wanda mazhabin da shi yake bi ya fi tsanani da nuna kiyayya ga addininmu na musulunci wa zalika fi kalimatin alqaha wannan ya faru ne a wata kalma da ya gabatar ar-ra'isul musharu ilayhi shugaban da na faɗi yi ishara zuwa gare sa bi munasabati wafatil mazkur saboda mutuwar wani da na ambata a baya cewa ya mutu wanda ba musulmi ba kuma ya zo sai ya ce Allah ya ji kansa anan yace ce bin radio an yada wannan maganar da wannan shugaban yayi a cikin rediyo ne wala ajaba min haza ana ce ba abun mamaki bane فقد يخفى عليه مثل هذا الحكم kila irin wannan hukuncin zai iya boyuwa gare shi ka duba malam adalcin magana sai ce kila san da hukuncin bane ya sa ya haka ba haka ne zaka gosa daga cikin shugabannin ba sani ba wallahi kai da kake gani da kullum kana masallaci ba sai in baka je ba gobe zaka ji to su kuma suna wajen hukunci an kira su can an sun tafi can an je nan an je nan saboda haka ba yi da lokacin da zai ji Allah ya ce ko manzo Allah ya ce saboda haka idan yayin wani wauta ka ba shi uzuri ka mai hukunci an gane wannan ka ba shi uzuri ka mai hukunci kawai dai tausaya masa za ka yi an gane amma ka san wani za ka ce ba a karamakan lati yanzu mai hukuncin musulmin da ya roƙa wa yana so malam ya bada fatawa shi kuma ya ce shugabawa ne ya kafirta annan ba daidai ba in ya kafirta sai ne zai kara maka eh sai zai kara maka komai ba burinka ya musulunta ya gyaru ba burinka ya lalace ba amma sai ka ga mafi galibi a ɗabi'anmu kamar muna Allah Allah ne sa halaka an gane wannan ba daidai bane Allah ka shirya da mu malam ya ci gaba da cewa walakin al'ajabu min ba'd ad-du'at al-islamiyyin yace abun mamaki shine wasu daga cikin sashen malamai wanda suke kira akan addinin Allah an yaqa fi mithli zalika idan ya afka wa irin wannan shirman da roƙawa wani mushriki gafara an gane haithu qala fi risalatin lahu ta inda ya fadi a wata sako nasa da ya gabatar rahimallahu bernard show eh bernard show sai Allah ya ji kansa kaga wannan bai dace ba ko an gane sai ce to malamin da ya faɗi wannan shine abun mamaki da abun fushi ba shugaba ba an wannan sakon saboda shi malam ya san dokan Allah kuma kuɗi bai kamata a ce dan neman kuɗi ya sa ya wannan aikin ba an gane amma in shugaba ya yi ko wani mai alaƙa da mulki da abin mamaki ba ne saboda bai san dokokin Allah ba an gane sai a ba shi uziri, a tausaya masa amma malamin da zai yi wanda shi ne abin mamaki wanda shi ya san dokar Allah akan wannan an gane wannan wa akhbarani ba'd thiqati ana ce wasu wanda na yadda da su sun bani labari an ahadil mashayik, wai ɗaya daga cikin wasu malamai annahu kana yusalli ala man mata min Isma'iliya al-isma'iliyya al yana yi ma wani addu'a mutumin da ya mutu kan kungiyan wato isma'iliyya al wa'anda suke aqidan batiniya duk malaman musulunci sun tabbatar da akida ne kafirci an gane sai kuma aka samu wani malami yana roƙa masa gafara mutumin da mutu a irin wannan abin ma iya ce ƙabihi annahum ghairu musulmin duk da ya yadda cewa fa wa'annan mutanen ba musulmai bane kuma yana roƙa musu gafarar Allah irin mummunan abu ne wannan kaga in malami yayi irin wannan shine abun mamaki ba wani mai jagoranci ba saboda shi ne jagoranci za ka ba shi uzurruka da yawa kuma zai hau kansa amma malami ba za ka iya ba shi uzuri ba saboda doka ce ta Allah kuma ya santa ya karanta an gani iya saukin da ba ka mai kake yana son kuɗi sa ya faɗa haka iya saukin uzurin da za ka ba shi kenan ko amma ba da wani uzuri da za ka ba shi ka ce ai bai san doka ba ne ka ce san duniya ta ja shi haka shi ne iya saukin da za ka mai na adalci a magana ana wannan da shi da sai malam ya ce li'annahum la yarawna salata wala hajja wa ya'buduna al-bashar su fa masu aqidan ismailiyya al su ba sa ganin haji rukuni ne ba su yadda da haji ba kuma ba sa ganin ayi sallah ba sa ganin sallah rukuni ne daga cikin rukunan musulunci kuma ba sa ganin aikin haji rukuni ne shi rukunan musulunci bal suna bauta wa mutum ko san duk mutumin da ya bauta wa mutum ne shi mushriki an gane su sun sani kuma malamin nan da yake wannan abin ya san da wannan abin amma kuma yayi shine malamin ce wa ma'a zalika kana yusalli alaihim ya san da wannan kuma yana roƙa musu gafara wai nifaqan wa mudahanatan lahu munafinci wai da wai a ɗan musu shigo-shigo ba zurfi a nuna ai muna tare duk shi ya san akidan kafirci wai a nuna ana tare fa ila Allah al-mushtaka wa huwa al-musta'an to zuwa ga Allah muke kai karan mu kuma shine abu wanda zai taimake mu akan wannan kaga malami irin wannan ne abin takaici da bakin ciki ba shugaba ba kamar yadda mutane shi sa yau ka ga wani daga cikin gidan mulki ko sarauta ko jagoranci ya yi wani abu sai ka ga mutane sun yada ko ai can magana ai ta ce ce ku ce amma ne wanda ba shi ba idan ya yi ba wanda ma zai magana wannan ce ce ku can sai su ƙara shaharantar da abin wanda da an kyale shi abin ya kare an manta da shi a wanda ma zai gani ko amma wancan ya yi postin wanda ya yi sharing yana tsara tallata abin wani ma ke oke ni ma barin goya tun da wani ma yana yi ni ma ga ka kara shaharantar da abin shi sa irin wa'annan ba amfani da irin zaka ga wasu da yawa da suke shigowa social media suna irin wa'annan abubuwa sai kaga a ce wannan yayi magana wancan yayi sharin wannan yayi magana kaga ana ƙara shaharantar da abin wanda ma bai san abin bai sani kuma a cikin musulmai wallahi akwai masu raunin zukata kaga musulmi ne amma zai je wani waje ce a mai ka'ada kai har wajen har coci sukan je su ce a masa addu'a zai ce ma ai addu'a ne kuma addu'a ai tunda Allah ɗaya muke bautatawa ka iya cin sa'a kuma wallahi musulmi ne kuma zai yi sallah tare da kai zai yi azumi da kai za ku yi matsala ko saboda ne kururu ta irin wa'annan abubuwan da shaharantar da shi sai dinga tunanin akwai sa'a a ciki musamman ma 'yan siyasa sai su ɗauke shi harka ta siyasa na ɓatanci a yi kaza don a ɓata wannan kuma sai kaga kuma ana shaharantar da abin ne ta wani ɓangare kuma sai abin ya zama illa a cikin al'umma shi sa irin wa'annan shiru ake a kyale an gane yawaita shiyarin ɗinsa ka gana cewa a yi shiyarin kaza wani ma da bayi da wannan tunanin sai ka samai shi sa babu hikima a cikin shiyarin ɗin irin wa'annan munanan abubuwa don wani ma da bai yi wannan tunanin ba daman zuciyarsa gurbatacciya ce sai ya fara tunanin shi ma bari ya tabbaka ko bai yi wannan hanyar ba zai bota hanya da sai kama da wannan shi kenan kaga ka kara shaharantar da abin ka ƙara kururuta abin shi sa a ake kokarin wato karantar da al'umma Allah ka shirya da mu saboda yanayin lokaci za mu ka a nan idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala sai mu tashi a fakara ta 61 wanda malai ce wa tajibul jama'atu fi salatil janazati kama yajibu salawatul maktuba bi dalilaini insha Allah subhanahu wa ta'ala ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk nan bar dama in akwai tambaya mu amsa in kuma babu insha Allah za mu takaita a karatun da muke na wa alaikum assalam na'am Na. na'am na'am na'am na'am na'am na'am to shi a addinance a shi malami kaman uba yake burinsa al'umma su gyaru ina fata ka gane kuma uba ne shi yana burinsa al'umma su gyaru kuma duka 'yan siyasa tamkar 'ya'yansa wanda suka fito daga uwa daban-daban kaga ba zai ce don yana kan wannan ko ba son wannan ƴaƴansa ya ƙauna ba an gane saboda haka dukkansu su ƴaƴansa ne dukkan zai nuna musu ƙauna burinsa dai kowa ya hau da ragon mulki ya yi wa mutane a da abin da mutane ke bukata shi malami ba ya ɗaukan matsayi an gane a bangare ta siyasa saboda al'umma shi ne ke gabansa ba kamari na siyasa ba in ka ce tare da ɗan siyasa ne hayas ka bashi shekara takwas zai sauka ko wani zai hau to in ka nuna cewa kai kana tare da kaza ne a matsayin ka na malami ba wani wanda kuma kila jam'iyyar su ba ba kuma musulmi ne kuma yana amfana da kai ta wannan dalilin sai je na sauraron ka in yana ganin ka da kima saboda wannan harka ta abin duniya sai je na ganin ka da kima saboda haka ba ɗabi'a ba ce ta malami shi dai al'ummansa shi ne damuwarsa wanda zai shirya da an gane yawa mu kuma idan mun samu malami ya yi irin wannan na farko akwai dalilai da za mu iya ba kanmu uzuri da za mu masa adalci a ciki na farko sai mu duba tsakaninmu da Allah wannan malamin da yi wannan abin muna mun masa hidimar da zai sa ba zai kalli wannan abun ba in an zo an yaudare shi shi in ba mu yi ba sai mu fara zafin kanmu shi na gaskiyar magana inda misali yana da wani abu in misali an dan ɗauke mai wa'ansu abubuwan ai ba zai sa yi a kan abun ba to sai yin ce to ashe laifinmu ne ba na shi kaɗai ba da mun kyauta ta mai ta wannan bangaren da ba ji kalli wancan ba ina fata an gane to wannan shi ne za mu yi wa kanmu adalci ne masa adalci zai sa ba za mu aibanta shi ba mu ce eh anan dai malam yayi kuskure amma wannan kuskuren ba zai sa mutuncin sai zubi a idan mu ba ina fatan kana gane magana na to daga nan kuma sai mu mu yi taka tsantsan sai mu masa nasiha a ɓoye kuma mu duba wannan bangaren sai mu toshe masa sannan gaba kada irin wannan abin ya fara mai mutuwa kaga mun taimake mu mun ce shi amma ba mu zo kuma mu ta kururuta shi muna yaɗa shi ba ba alkhairi a ciki

a'a sai hakuri a'a a'a a'a ku yi hakuri yanzu ina zuwa ka hakuri bari yi magana a ka yi magana ba ka bar eh eh eh to ya hakuri idan za mu yi wa kanmu adalci ya haƙuri ya haƙuri <laughs> a'a ya haƙuri ku yi haƙuri sai ku banje ni yanzu ka bari na barka ka faɗi abin da <laughs> to nan naka ne ni barin faɗinawa ai ba lallai ba ne a'a ku bani yanzu ku bani ya haƙuri to ya haƙuri ya haƙuri ya haƙuri ku bani na ba ku dama ku yi magana to ku bari idan na yi magana sai ku fahimci inda na dosa sai haƙuri sai haƙuri tambayan da zan muku shi ne tsakaninmu da Allah in za mu yi wa kanmu adalci yawancin malamanmu da suke gani manya-manya yawanci suna rayuwa ne akan alfarma in za mu yi wa kanmu adalci tsakani da Allah ku yi haƙuri ku yi haƙuri a'a ni ku bar ni in yi magana mu yi haƙuri a'a duk wannan dai duka a alfarma ne wallahi in za mu yi wa kan adalci a wai dan ina malami ba amma ina so mu gane gaskiyar magana Allah ce wa idza qultum fa'dilu walau kana za qurba in za ku yi magana ku yi adalci yawanci suna rayuwa ne bisa alfarma ko wane zai a'a wane zai sai mai tiket zai je waje kaza wane ya bashi mota babba iri kaza wane ya bashi kaza irin wannan shi ne Eh. na'am na'am ina eh na'am eh. Eh. a'a yanzu jif din ya kame ka to ku ya kuri ku ya guri ku ya to shi kenan tun da kun yanzu to shi kenan na'am eh na'am na'am na'am na'am eh maimakon su wanda in suka ɗauka tabbatar da ba sa so kuma da ba ke nake so ku gane a'a abin da magana imamu ibn qayyim al-jawziya ne ke magana shi malami a cikin al'umma kamar teku ne da kifi idan aka cire kifi daga teku zai rayuwa zai taba rayuwa ne ke ko zai mutu ko to haka idan aka cire malamai a cikin al'umma to haka al'umman nan za su koma kamar kifi da aka cire shi da aka raba shi da ruwa zai rayuwa ne kyau to haka al'umma suke to shi sa ko da sun yi kuskure ta wannan bangaren ina fata an gane mu roƙa musu shiriya ta wajen ubangiji na maimaita wannan maganar zan ƙara maimaita shi tsakani da Allah ku yi haƙuri ina maimaitawa mu mutanen arewa muna da matsala akan malamanmu shine gaskiyar magana ku yi haƙuri haka maganar yake muna da matsala akan malamanmu idan malami ya yi kuskure ba ku rubuta kuskuren za a yi ba mazala ce idan ka ga ɗan wanka ya kamu da wata musiba farkon abin da zaka ce alhamdulillahi alladhi afani mimma ibtalahu bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila na gode wa Allah da ya bani lafiya akan jarba wanda yayi wani ni bai jarabce ni irin wannan jarabawan ba kuma ya fifita ni akan dukkan halittunsa bai jarabce ni da wannan kuma Allah ce to in ka faɗa haka har ka mutu Allah ba zai jarce ka da irin wannan musibar ba kaga ba shi muke yi ba sai ya zama ba cinyan ba kafan baya mun gama zagin su mu ma sai mu fada kuskuren da ya fi nasu muni kuma ku gane matsalar ku gane matsalar shi sa in zata kalli abu ka kalle shi ta idan adalci ina fata an gani duk da abin ba wai ana supporting abin da suka yi mai kyau bane amma ina nuna mana mu gane illar dalilan da ke jawo har hakan ya faru Shi ne ni na faɗi ne saboda mu gyara ba wai dan ina supporting ɗin hakan ba a'a saboda mu gane inda mu ma muke da matsala mu gyara shi yasa malaman tarbiyya suka ce min tariqati halil muskila ma'rifatil muskila daga cikin hanyoyin warware matsala a gano matsala in ka gano ta ka gama da ita za ka sayi da za ka warware ta amince wannan Allah ya shirya da mu na'am

ko ai is human mutum ne shi mutum ne shi ku gane duka wannan dai yana nuna maka ɗan adam ne shi ku gane yana nuna ku gane ni dai na baku ka'ida wanda shi ne zai taimake ni zai taimake ku duk lokacin da ka wani ya fada cikin wannan sai ka yi wannan addu'an da manzo Allah ya karantar a huta ina fata an gane shi kuma ka ce Allah ya shirye shi kai kuma ka ce Allah ya kare ka daga fada irin wannan wato santsin na ya eh ai shine ke kara kururu abin eh kaman ana jira ne ka yi wannan kuskuren wallahi ina so ku gane mu matsalan fa mutanenmu suna da matsala mutanenmu fana da matsala ku gane matsalar wani aini kawai yake jira ya ganka da shi ya tallata ka barin ka maka misali wata rana ina tsaye irin masu tallan na kamfani tana zuwa ina tsaye kawai sai wata ta zo da kayan kamfani haka sai tana ce excuse me sir i want to see this we are going to give you kaza kaza sai na tsaya ina tsaye kawai sai ka buɗe min haka sai ina dariya amma sai wani yango da gudu wallahi ina kallon shi ya ɗaga waya eh zai ɗauke ni saboda ya ce ne ga malan nan da wani ka gane matsalar mutanenmu ina fata ka gane kawai muna jiran wani kuskure da za a gani abu wanda ma a titi ne fa a titi ne eh ha ba ni ko kallon shi ban yi ba ko kallon shi ban yi ba Allah ya sa mu dace to mu gyara ku yi hakuri ku yi hakuri kowa ya mai da wukan <laughs> kowa mai da wukan Allah ya shirye mu Allah ya shirye mu ga baki daya ya ba mu ikon gyarawa eh Allah ya sa mu dace eh Allah ya samu dace kuma Allah ya ba mu ikon gyara kurakuran mu wanda Allah ya jarce su da fada cikin wannan muna fatan Allah ya sa su gane su gyara mu kuma da Allah bai jarabce mu ba Allah ya tsare mu har zuwa ranar da za mu koma kar mu fada cikin irin wannan kuskure da mu da su gaba ki ya yafe mana kurakuran mu fa allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk